Assalamu alaikum masu kallon mu da sauraron mu mu da yau barkan mu da sake sada da ku a cikin shirye-shiryen namu da muke kawo muku na tambara ina kwana na ranar yau dubin gaisa da fata alheri ga duka wanda suke kallon mu a daidai wannan lokaci. haka shirin tambara ina kwana na ranar yau muna fatan allah ya bamu alherin da a cikin ranar yau shirin da a ciki allah ubangiji ya raba mu da shi muna fatan allah ya bamu kwanciyar hankali a cikin kasan mu ta nijar da cikin gidajen mu haka kuma da cikin zuciyoyin mu muna fatan wanda duka basu da lahiya allah ya koro musu da sauki wanda suke jiyan marar lahiya kuma allah ya ba su kokarin da ladar da suke kwasawa haka masu bidan halaliya su allah ya ba da sa'a da rabo allah ya kiyaye allah ya tsare wanda suke bisa ƙarshen nasara Allah ya raba lahiya haka muna fatan wanda duka suka tai wurin aihuwa Allah ya sabke lahiya wanda suka aihu kuma diyan na zauna bisa kahuwar su Allah ya sa karin musulmi ne wanda suka aihu diyan musu zauna ba Allah ya sa albarkar cikin cikin uwayen su haka muna fatan masu fidan arme Allah ya hore Allah ya bada nagari yan mata da samari haka muna fatan wanda kuma suke zaune cikin dakunan armen su Allah ya bada hakuri Allah ya bada zuriya mai albarka Allah ya bada lahiya da abin da lahiya za ta ci wanda suka riga mu gidan eh, eh, gaskiya haka muna musu tsoho kushewa da sabuwar kushewa Allah ubangiji ya haskaka kabarinku Allah ya ba ku jannatu fiddausi Allah ya raba ku da azaban kabri haka mu kuma da muka yi saura Allah ya sa mu gawa da iskan duniya lahiya Allah ya ba mu sadakan la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haka muna fatan Allah ya sa karshen mu yayi kyau wanda duka suke sauraron ma daidai don lokaci muna muku fatan alheri nan ga kamera uku ke haskaka ni shine chef kadrayar mina baba mummuni kenan dubin gaisa da fata alheri zuwa gare ka a danna muku gane mu yanda ya kamata ku ji muryoyin mu ji naku shine ake ce ma rabi'u dubin gaisa da fata alheri zuwa gare ka rabi'u mun gode taknisiyan in namu nan dakin magana ta ku ce ta kullum halimatu bukari ni ce ya shirin haka muna muku fatan alheri muna muku barka da yau barka da sahiyar yau wannan hanya-hanya da muke ji a cikin ƙasar mu ta Nijar ya zamanto mu jiya jiye Allah ya sa shi ne ƙarshe da mu ji shi wanga kasan mu ta Nijar ya zamanto wannan zanga-zanga da mutane suke so su yi da abubuwan da ake so a yi da matasa da suke so su bata rayuwarsu su mai da kansu baya ci gaba muke so mu kasan mu ta Nijar Nijar ita mu guda ce in ta nade babu wata kenan yanda za mu yi ya zamanto mun zama tsintsiya madarmi guda ya zamanto mun samu kwanciyar hankali da lumana ya zamanto mun samu zuciyoyin mu ruwan sanyi abunda duka mutum yake yi Allah shi ke bada sakamako Allah shi yake hukuntawa kenan mu bar mu Allah zaɓi abinda duka za mu yi ba mu cewa in mun ce mu tada mu tada sai dai a yi ɓanna kenan abinda duka za mu yi muna fatan malamai da mutane duka da suke sallah ya zamanto mun yi ta samu addu'o'i ya zamanto ƙasar mu ta Nijar mun samu kwanciyar hankali da lumana to madalla mu shiga cikin shirin kan mu shiga cikin shirin kuma muna muku fatan alheri haka wanda duka suke kiran mu a wurare daban-daban musamman in mun doka nan babban birnin Yamai muna muku fatan alheri ban mance ba inda duka jami'a take kowa shirin gana wuce shi amma jami'a shirin nan bai wuce ta muna muku fatan alheri kadar mamma jamila mamma renno mamma hawa mamma dubin gaisa da fata alheri zuwa gare ki haka ban mance autan naki ba almustafa ya fatan iya cikin koshin lahiya dubin gaisa da fata alheri zuwa gare ki mai muna kimbin zelani ne ma sheri kenan tun nan sai masama likita bokon turai muna jinjina miki in mun ɗoka ramatu inna dubin gaisa da fata alheri zuwa gare ki muna da hajiya sahiya mu dan astafa ni mero ɗan da mi mero duka ina jinjina muku hauwa kenan fatima mamma ina jinjina muku nan kulaj maryama muna da fati dubin gaisa da fata alheri zuwa gare ki muna jinjina miki nan tilaberi muna gaida ku duka musamman yan tilakaina ina jinjina muku fatan alheri ya zama ya tabbata a gare ku a nan tula muna da diyata hadiza a madadin ki duka yan gurupa alheri tilaberi muna jinjina jinjina miki amma da dinki duka nike jinjina musu haka doso muna da duka masoyan namu nan doso in mun tahi zandar tawa agades maradi zandar duka muna jinjina muku musamman nan kwalo muna da masoya dubin gaisa da fata alheri zuwa gare ki madai iro kenan abu barar da bata da arauci ina jinjina miki haka muna da ta samira in allah ya kai mu level set nan kwalo samira eh na ce samira rashida rashida ali ganda armen iyaye eh, eh, armenta labba kenan tana jinjinan mu aisa madan ali ganda tana gayyatar mu nan kolo in allah ya kai mu insha Allah a madadin ku muna gaida ku yan sirin yara duka dubin gaisa da fatalheri zuwa gare ku to da nan ga cikin babban birnin ya mai faffa basura muna jinjina muka tare da amaryar taka halima a madadin ka duka yan kaita duka yan kaita can muna gaida su su hajiya karama da su hajiya babba duka dubin gaisa da fata alheri zuwa gare su nan saraj sani haka malamin da bai hudin sunan shi ta wai baba kenan tare da uwar gidan taka da diyan naka muna jinjina muku muna da malamai da suke saurare mu daban-daban ba sai mun faɗi sunansu ba muna muku fatan alheri haka yanzu dai mu shigo cikin shirin shirin namu na ranar yau to shiri ne da kun san wancan rana da muka yi muku kufir ta hana ma mu yi hira tunda ana cikin tsakan shirin ne da aka samu eh, tsai da wuta kenan shi yasa shirin namu ban ma yi sallama da ku ba da fatan dai kuma da muka komo mun iska kowa cikin koshin lahiya muna muku uhatan alheri to madalla wancan dai bisa kan tarbiyya ne kuka ji da muka yi amma dai bai sama muka karkare ba da fatan dai insha mu Allah shirye-shiryen namu da muke kuke gani nan ga television tambara shiri ne na jan hankali shiri ne da muke fatan wanda duka ya ji wannan shirin ya zamanto ya shiryu cikin shirin namu tunda da kwai malamai su wasu na wa'azi abinda malaman ke faɗi shine mu ma muke ɗaukowa sai mu dan danganta da shirin namu dan su suna wa'azi ana saurare mu kuma muna shiri ana saurare kuma kuna samun dama damar da za ku tsoma bakin ku cikin shirin namu da yadda muke yi kullum to madalla yau dai shirin da muka ɗauko muku bisa modin da muka ɗauko muku bisa kan in mun ce rayuwar arme yau rayuwar arme in ka diba kullum kana ganin ana arme yau lokacin nan tun ana cewa daga jeudi sai mardi yanzu abu ya komo samdi dimash yanzu abu ya komo babu ranar da ba arme kasan mu ta nijar amma kana ganin armen nan bai daɗewa musamman yanzu matasa lokacin nan cikin ƙauyoyi ne kake jin ana cewa namiji yayi saukin arme da da ana samun a ce namiji yayi saukin arme he ka ji a lokacin tsaka-tsaka sai ka gani babu ana samun celibatar andersti nawa lokacin nan ka gani babu namiji sai ya kai shekara wajen talatin da farkatai amma yanzu tubarkalla masha Allah sai ka gani samari an matasa ishirin da biyar yaro yayi arme bai kai talatin bai yi arme ba to wanda ya kai talatin in bai yi arme ba sai dai ya jirai arba'in su ne ake ce masu libatar andarsi in kenan sun jima ba su samu arme ba kun ba ba su so ba ne da kwai wani lokaci ne arme ho lokaci ne kuma abin da duka Allah ya kaddaro lokacin da za a yin shi lokacin ne za a yin shi amma musamman yanzu lokacin da za mu ɗauka cikin wannan lokaci da wannan zamani da muke ciki musamman samari da kwai yawan arme sai ka ga samari an ta an yi armen shi amma kan ayi armen nan ba a san menene zama arme ba yarinya bata sani ba samari bai sani ba musamman dai sai dai ana kallon dandali ko kuma ana kallon soyayya da ake yi ga portable wanda ka iya wani yayi kai ma ka dan kwatanta ka dan yi mata shi sai ku gamu ku bidi rayuwarku ku ce ku zo ku gina rayuwarku amma in ka ɗauko tarbi a gida ake ɗaukanta musamman mu uwaye sai ka ga yaro bai sallah bai salati yaro bai zuwa makaranta bai san ba komi cikin addinin musulunci bai san ba komi da za a iya kalmar da abin da a tambaye shi wani abu cikin addinin musulunci bai iya ba bai iya komi ba amma in kaga an ce azumi ya zo sai ka gani ana ta yi ana ta yi samari suna ta sallah sai masallaci na birge ka garin sai ya birge ka ga mai son addinin musulunci sai ka ce wata ga kama a kara ta ta yi tsawo wanda bai so kuma sai ka ce wata ga tajima bata mutu ba to ka gani samari kai baka sallah gida musamman kai uwa ke sani da danki bai sallah bai salati bai san komai ba cikin ka'idodin addinin musulunci bai san menene ba zama arme amma ya ce iya arme amma kuma ke rurruhe can ke ɗauki ɗanki ke ke biɗo mishi arme to sai ki gani da yawanci daraja uwaye ne ake ɗogo ake diba a ce a uban shi musulmi ne uwar shi musulma ce amma yaro kashi an samu akasi nan yaro bai iya komi ba bai iya komi ba an ɗauki mata an bashi can kuma gidan matan ba tsaye aka yi bincike ba rashin bincike ya kawo babban hatsari rashin bincike shine yake kawo duka rabuwar rabuwar armen da ake ji duka yara ba su iya haƙuri da juna soyayya ta kwartabul an komo gida to kuma aka ce yaro baya ɗaukan yaro sai dai su rungumi juna su haɗe to kenan yanzu kai ka tai ka bi arme ita kuma ta zo ta an bada ta ke uwa biki bincike ba ke kuma kai kuma uba ba kwaɗi halin ɗanka ba inda ana halin halin ɗiya da ɗiya sun gyaru tunda in an ce in an zo tambaya wani ina cewa baka sallah fa ka sallah baka san ko ba cikin addini kenan dole ne yaro in iya san arme ya tayya biɗi ya san menene ka'idodin arme mi ya kamata menene hakkin mace shi kuma ya biɗi hakkin shi to ka gani a cikin takaice ma in mutum bai iya ba ya zamanto in ka san kana da shirin armenka ya zamanto ita yarinya ta ta yi ta biɗa makaranta tubarkalla masha Allah kana samun 'yan mata da yawa da kana ganin su ma suke koya mazansu tunda yanzu babu batun in koma wani in ya koya ma sai ya rike ma kanshi yawancin ba 'yan mata suke koya mazan ba a ba ruwan su ha babu ruwansu su dai sun iya ma kansu yarinya kana armenta yarinya bata san menene ba hakkin miji bata san menene ba hakkin ta kuma bata san menene ba za ta yi cikin rayuwarta na arme wani wanka bata san ya za ta yi da shi ba wani komi bata sani ba ya za ta yi za rayuwarta a'a wanda ta koya gida kaɗan uwarta ta iya bata iya ba shine za a zo wa a tankaɗe a reraye a zo a ƙara bisan shi gidan miji to ina rayuwa za ta kai mu sai ka gani rabuwa ya yi yawa musamman in an ɗoka mazan da basu da haƙuri yarinya sai ka gani kai a walakance ka ɗauke ta nan da nan sai ka eh, furta mata eh, kalmar saki a na sake ki na sake ta tunda baka san menene ba san menene baka da ka'idodi ko guda baka da komi baka san komi ba kenan dole dai kalmar saki tana da sauki wurinka haka ne zaka tahi kuma ka koma sai ka ga kwana biyu an ce ka biɗi mata da kwarar da zaka bi dan mata a tsaye a hudi maka laifi hukkanka tunda in ka fada wani gida aka ji arme nawa kai baka samun mata sai dai ka tai ƙauye ka doko to madalla don shi muka ce gaskiya ya kamata yara manyan gobe yara mu ne yara ya kamata abun da duka za su yi ya zamanto mu mun sabke mu bisan su mu koya ma yaran mu hanya ta gari ya zamanto mu koya musu hanyar da za su bi ta addinin musulunci ba karatun bokon ga dai za mu tsaya gare shi ba kai dai yaron kai samu aikin kwarai ya samu yanda zai rike matar shi ana son haka nan amma kuma addinin ka kakka bar shi abun da ka iske gida uwayenka da ubannanka ciki suke kenan ya kamata a ce kai ma ka dora bisan shi amma mu zo a sake ka zo a yohi ka tahi a yohi ha ka zo a yohi ka tahi a yohi bai yi ba ya kamata abun da duka zaka ya zamanto ka tahi makaranta ka tambaye sani ko dai baka da dama da da samdidi mashi ɗaya suke zuwa makaranta da markaredi suwar amma da yarda Allah sun sabke wanda suke karawa an ba da hutu da in an ba da vakansu babba na wata uku lokacin na in sun kakkara sai ka gani yaro ya sabka amma sa a rai ne abinda duka baka sa a ranka ba ko sana'a ce ka ɗauke ta in ka ɗauke ta a sai ta tai a in ka ɗauke ta a banza ba sana'a ba ce sai ka ga iska ya bi ta amma in ka ɗauki abun nan da kake saida sana'a ce gare ka to sai ka ga ta zama babban abu gare ka gurinka ya cika amma yau samari da 'yan mata a'a su suna aza rayuwa arme ga baki ne take baki ne take ina son ka ina son ka kana so na ai ba komi sai mu taimai armen a zamna kuma ba a samu daidaituwa ba tun da ku sani ba baka san hakkin ta ba ta san hakkin ka ba dole ne ba a zama yanzu arme ya dade bai da wani dadewa baka iya ma danganta kallilan shekarun da ko kuma watannin wa'ansu ma'auratan suke yi babu hankuri cikin zuciyoyinsu babu hakuri babu tausayi shi tausayin ho daban yake tun na soyayya ne in ka zo nan duka kuma dan arme ɗan dan hankuri ne ibada ce da zaka yi abinda duka zaka yi kuma dole ne zaka yi hankurin shi in kana so kadiba dai dan yanzu ka yanke kanka da yuka sai ka yi tattalan shi ka ce wanga kurji ya zan yi ya warke kai ka sa mishi wanga magani ka sa mishi wanga magani to dole ne rayuwar arme haka nan take kenan abin da duka za ka yi ya zamanto ko ka yanke ko kuma an shin maka ya zamanto ka ɗauki haƙuri ka san yadda za ka yi ka warkar da wannan ƙurjin da aka gare ka to madaladan shi ne muka ce inda kwai ƙarin bayani muna tuntuɓan ku in sha mu Allah sai mu samu mu da ku mu zanta yau dai maudu'in inda muka ɗauko kenan jan hankali yadda rayuwar arme ta taɓarɓare mutane sun ɗauke ta kamar juya hoina kamar juya masa kamar yadda ake juya masa haka ake juya arme wani kana gani in ka tambaye shi arme na nawa yaro kalilan da wani na da shekarun shi bai ma yi mata ba amma in ka dibe shi ya sake mata biyu iya jiran yin ta uku to gaskiya ya kamata mu bar dokan abun da ka san baka tashi ba baka san hanyar da zaka bin shi ba kamar addinin ka ne zaka shiga dole sai ka san yadda zaka yi ka shiga addinin ka kenan dole ne yadda zaka yi ya zamanto in zaka yin arme ka san ka'idodin da zaka bi ka san abun da ya kamata ka yi ka tambayi malamai in baka sani ba mai tambaya ho bai bata sai mai ta abun ga mai aka ce ma wanda bai da haƙurin tambaya in dai kana da haƙurin tambaya baka da girman kai dole ne zaka sanin komi sai kaga ka zo ka gyara rayuwarka ta arme daidai yanda take amma kai babu sallah babu salati babu tausayi babu so babu komi ka zo haka dan ka ɗauki mace yanda kake juya ta ka juya ta kwana biyu sai ku saku ita in bata da haƙuri ta ga bata ga samu tana cewa abu ke nisa ai gwamma ma an sake ta to ka gani dan shi ne da yawa yara ba su da hankuri an yi arme yanzu kwana biyu ko kuma an rabu to dan shi ne muka ce jan hankali wani iri za a yi ma 'yan matan da uwayen ma da kansu tunda wani abu duka uwaye ne suke haddasa shi uwaye ne tunda uwaye ba su ɗora diyansu ba mu uwaye ba mu ɗora ɗiyanmu bisa kan hanya ta gari ba ina za a samu ribar da ake son a cimma ya za a yi ta ya za a samu sakamako dole sakamako bai kyawu dan shi ne muka ce yau dai muna jan hankalin masu kallon mu su ma inda kwai gudun wanda za su bada ya zamanto an bada tunda rayuwar arme ba rayuwar wasa ba ce abinda duk ka sani ka ce ka shirya za ka arme ya zamanto ma in ma watanni za a ɗoka a ɗora ka bisa hanya ta gari a ɗora ka bisa yadda za ka yi ka yi tambayoyi ya zamanto yadda za ka in ta yi maka yadda ka san ka ta yi ka reraya mata yadda za ka yadda kake son ta yi ka gwada mata kamnarka to haka kuma ka tai wajen malami ka tambaya yadda rayuwar arme za a zama da ita yadda ya kamata a yi ita ma yarinya ya zama zamanto an nuna mata an kwatanta mata amma ba dai ku ɗoka ku bada ba kai dai kamar ka gashi da ɗanka ya tai dai ya arme kai dai ka huta a'a ba hutun ba baka huta ba tunda in ana da matsaloli kai ma kana sa ka ciki kenan dole ne ya kamata mu zamana mu gyara ma yaran mu rayuwarsu bisa kan da muka ɗauko kenan ina ji rabiu sai ka sa musu lambobin namu domin su samu su samu bakin su cikin shirin namu na ranar yau shirin dai tambara ina kwana kun ji mauri da muka ɗauko na san kuma kuna dab da ku ce ku ba mu ƙarin haske ko kuma ku ba da ku cikin shirin namu na ranar yau muna jira gare ku da wannan lambobi da kuke gani dama ce gare ku ko dama ne gare ka ka tsoma bakinka cikin shirin namu na ranar yau muna da wani bisa waya ne assalamu alaikum alo tambara assalamu alaikum to madalla in ba su shirya ba muna ci gaba da shirin namu yau shirin tambara ina kwana dai kunshi inda muka dago mun kunshi inda muka dago kuma an ce wanke hannunka ka ci abinci bai kai sabka mu raba ba abun da duka za ka yi in ka ji gemun wani ya kama da wuta ka iya haɗewa amma kai ma ka yayyafa mana ka ruwa tunda zan ce iya tahiya bisa kowa iya tahiya bisa kowa iya ta bisa yan matan assalamu alaikum assalamu alaikum alo tambara bai shirya ba assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala barkatu dan daga murya ka kada kuna jin ka ina lafiya alhamdulillah wani malami siraj sani kayya kayya baba abakar sadiq an tashi lafiya to ina babana sai godiya ya aiki to madalla ina gaida shi da mammashi mun gode ma Allah to madalla sirai sani ka ji modin da muka dauko ko alo wi muna jin ka alo muna jin ka alo muna jin ka alo muna sauraron ka muna jin ka to kenan wurin technique sai ku gyara muna in ba a jin shi rabiu sai ka gyara muna ba mu ga jin sirai sani to madalla ya tayya komo muna sauraron shi haka ne muna da wani bisa waya assalamu alaikum alo tambara to madalla teknisiyan sai ka gyara muna da kyawo da shirin namu kasan da kwai mutane masu kira domin su tsoma bakin su cikin shirin namu na ranar yau muna jin ku masu kira ni dai na ji ku amma ya zamanto kuma kuna jin mu assalamu alaikum assalamu alaikum alo tambara assalamu alaikum to madalla ba su shirya ba madalla muna ɗaukar na gaba in bai shirya ba kun ga dai lambobin da kuke gani su ne za su ba ku dama zan ku cikin shirin namu na ranar yau muna da wani bisa waya ne assalamu alaikum alo tambara an tashi lahiya wa alaikum wa rahmatullahi wani malami alhamdulillah ku dan daga mu ko ya saki a rage sautin tele daga ina daga ina to madalla technician sai ka gyara mana da kyawu ko kuma can wajen bisa kan haraka rezo in ne da fatan dai kuna cikin ƙoshin lahiya kuna iya kiran wiskan nambobin nan don ku ƙara muna ku cikin shirin namu tun da in ba tare da ku ba shirin bayya daɗi don shi ne dama ne muka bada in mun ɗora maudi'i sai kowa shi ma ya tofa albarkacin bakin shi tana yiwa mun mance takan yiwa kuma mun ƙara wani abu sai dai a yahe muna Allah ya yahe muna assalamu alaikum an tashi lahiya assalamu alaikum alaikum salam an tashi lahiya to madalla wani malami salam ina mun gode ma Allah wani malami wani malami to madalla na san dai ba are ne da bai da arauci rabi'u sai ka doka mana na gaba ka san busu baba tana yi wa ya portable can gehe iya magana gehe assalamu alaikum assalamu alaikum Alo tambara? An tashi lahiya dan daga muryar kiɗiyata. Alo? Wi an tashi lahiya. To madalla rabu sai ka ɗauka muna na gaba wanda ba mu shin shi da kyawu sai dai su yi haƙuri ku te ku komo amma in ba mu shin ka da kyawu muna ɗaukar na gaba tun da mutane da yawa sukan bi salayi. Assalamu alaikum. Alo tambara? Salamu alaikum. An tashi lahiya? Lahiya ne. To madalla wace malama? Fati ce. To Fati daga ina? Daga kwartagi. To madalla a madadin ki muna gaida yan kwartagi duka barkan ki da shiga cikin shirin. Barka ta da wallahi shirin na ta ya birge ni. To madalla me zaki ya kara bisa kan maudu'in da muka dora? Wallahi sai sai kai, dora sai da gaskiya. Mhm. na ji daɗin cikin da zai an ba da arme gara a faɗi hukuncin da aka haɗu. Kwarai ko gaskiya ne. Ya ni zaman lafiya. Mhm, mhm. Don zama da tashin hankali bai da daɗi. Bai da daɗi bai da daɗi. Kwarai ko. Mhm. Na gode. lagos ta muke fati. Oh. Allah ya saka da alheri. Muna da wani soya ne Rabiu. Assalamu alaikum. Alo tambara? An tashi lafiya. assalamu alaikum to madalla dubin gaisa da fata alheri ga duka wanda suke kallon mu a daidai wannan lokaci wanda suka doke mu yanzu kuna cikin shirin tambara ina kwana na ranar yau muna da wani bisa waya ne assalamu alaikum alo tambara assalamu alaikum an tashi lahiya wace kalama to madalla ba su shirya ba muna ci gaba da shirin namu muna dokan na gaba harkar rezo ne kun shi dai modin da muka doka wanda suka ɗauki ma a kai tsaye na san su samu assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala barakatuh wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala barakatuh ta malama an tashi lahiya alhamdulillah mun gode ma Allah muna muku fatan alheri wace malama to madalla kun shi ta tahi duka arawan nan ne da basu da arauci dan shi ake cewa ba duka arauci assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala barkatuhu. ma tara kalma sheri alhamdulillah nan kan ga doru kuliye ba sheri ما الله ما الله ما تنيغو يا ما شيري الحمد لله الله مساما اي غنيو ما غنيو غدا دون غو غو الله ما شاء الله ما شاء الله ما نمانكي ايسي الله <laughs> ما دلير غو تشربندي اي الله دو اكسي سينغي نير كافو يمودو inna lillahi wa inna ilaihi raji'un tor koy ma do hare ko ma sheri ay sarganu dai ni ce ni ina ta sarganu ce ne mu mutum ce ce ya dinno ina charbande amin amin amin ma sheri ko ma dalla aha ma sheri ni ma ko kan bori go wala irgo tara sai mo irgo ga fonda tilas ya tonan di ya wallahi sai ya sai ma sai Mm. alo masheri to madalla masheri ta tahi to mun gode allah ya saka da alheri za ka kawo hairar da wannan kokari da kuka yi na kira muna gode muku muna da sawaya wayani assalamu alaikum wa alaikum salam an tashi lahiya lahiya ne to madalla wace malama nace fatirai ta dawo kina wannan arawa arawan nan ya wannan mutane na kwarai ko halan bahara ce a ba ce mana ai na sani tun na san ba mutum yayi kan ba na san da ku ne a arawun na ake sun su da gari a'a ina suka ga gari me ta sai <laughs> da kansa arauci ai araucin da abu mu hidda ma ka ƙara hagu gare mu ka shi ka goma nan wanda duka ya hidda mu kanshi arauci ya zo ya amsa ai so ai so jika goma goma a'a he ka zo ga wata da jika goma ga dojani ga jika goma <laughs> Yau ba da gudunmuwa. Aha to. <laughs> Gudunmuwa ki. Alo. To ke ga irin ta yanzu haka biki ya rike portable in ba. Dan shi in nace ma arawa wani abu sai ku ga laihi. Hello. Haka ta tahi. Ta juya shi. Assalamu alaikum. An tashi lahiya. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Wani malami? To madalla wani malami? Alhamdulillah ina gudu. lahiya lau mun gode ma Allah gudun mu ka cikin wannan shirin an gode ma Allah mi hmm? za ka iya cewa cikin maudu'in namu na yau to matala bai shirya ba to haka ne mu ɗauki na gaba rabi'u haka dubin gaisa da fata alheri ga duk wanda suka ɗauki assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala barakatuh hello wi an tashi lahiya ni ma an tashi lahiya Allah alhamdulillah kan dai ayi ka sai masha Allah papa ne eh ni sai na azza to ma la papa ya madam da gama ku ko to ma la mun gode ma Allah papa to madalla to madalla madalla yau ne nake a tsara ta ya san mana shi to madalla ka shi abin da muka dora bisa yau ko ya ka shi maudu'in mu na ranar yau ko eh eh shi ne nake so in ƙara shi kuma to madalla maudu'in da muka doka yau bisa kan rayuwar armeyan da mutane suke doke ta da wasa musamman in an doka matasa ka san yanzu lokacin da ana samun celibatar andarsi da yawa amma yanzu kuma matasa kalla suna son arme amma babu haƙuri musamman kuma in an doka bangaren addini babu addini babu sallah babu salati babu komi amma sai ka gada dauki rayuwar arme an doka kwana biyu kuma an rabu to ka gani duka nace laihin wajen uwaye ne tunda uwa in dai kace yaro yace zai arme an ce ka gyara sallar ka ka gyara zaman ka ka gyara rayuwarka ta musulunci ka gyara ta dole ne za a baka izinin ka arme amma in an barka haka nan ka ta kenan har yanzu ka zama akuyar sake bisa shine muke yau mhm. da watan kashi mu ko fafa to madalla tun da yau in ta gani yau samari da yawa tubarkalla masha Allah samari ya sallah babu wani abu da yake da shi dai rayuwar shi dai ya samu ya sa kowa kuɗi ya sa gaba in dai kana dan aikin kasa da zaka rike matarka sai ka tai kai arme ka tai kai arme ka gani sai ka zo ko a samu ma mace ita tana da addini tunda yawancin yan matan tubar masha Allah ba su wasa amma ana iya samu aka su dare biyu duka ana iya samu muna da wani bisa waya ne assalamu alaikum an tashi lahiya to ma da layin busu shirya rabu sai ka doki na gaba ga wanda suka doke mu yanzu in buku shi modin da muke ba shi ne muka hada muku muna da wani bisa waya ne ko kuma mu muka muku ne assalamu alaikum assalamu alaikum an tashi lahiya alo salamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu alo muna shi alo ah, wallahi to madalla wani malami to in ban shirya ba rabu sai ka doka muna na gaba dubin gaisa da fata alheri zuwa gare ku yau dai ban san menene ba dan shi ne ban san ba'aran mutum ya fara kira na in dai aka ce ba'aran mutum ya fara kiran ka to haka za ka zauwa haka dai sai dai ta magana mutane suna kira ba mu shin su da kya duk sun amshe rezo in sun shanye assalamu alaikum alo kamfara assalamu alaikum wa alaikum salam malama wi mun tashi lahiya almajira malama an tashi lafiya alaikum salam malama matu alhamdulillah girkoi sabu mai nirkoi tama ayya lau malama matu goda alhamdulillah mai nirkoi tama amma najim ne tera tera da aron goce to ma da lissa amma najim tera amma najim mhm. to amma Igwa an ganise oh mhm. ifo noon guilgane ni mahan kam wayrugo wala ifo gonyo arango ifo gonyo arango hammadin man hanganirse magi si kayna fo ga geega hanganirse mutane ba su ɗauke mu akai ba to malam rabi'u sai ka bari dan kaɗan ai ga sambaran su insha Allah dubun gaisa da fata alheri zuwa ga duka 'yan tera musamman muna da sulai na foga da yake nan da matan shi da yaran shi da fatan ana cikin goshin lahiya muna shinshina muku dubin gaisa da fata alheri da duka wanda suke nan mammin tun nan sai tera ismail mamma an san yanta da take can dubin gaisa da fata alheri muna shinshina muku to madalla ga wanda suka ɗauko mu yanzu mun haɗe muku mun ko mu haɗe muku za mu ko mu haɗe muku shirin da muka ɗauko yau bisa kan matasa musamman kuna gani yanzu matasa tubarkalla shekara 25 zuwa talatin yan samari tubarkalla ana ta arme musamman ma in kaga an yi armen kuma nan da nan kuma sai ga kwana biyu yara suna ta rabuwa rishin sanin ka'idodin arme ne ko kuma yadda duka zaka yi in an ce zaka arme musamman mace laifi wajen uwaye yake yau da kwai samari da yawa sai ka gani babu sallah babu girmamawa babu komi addinin musulunci dai ba su da wani kokarin da za su yi a ce sun samo wani abu ciki a'a su yi wasu ta duniya suka sa gaba musamman sai kaga yaro ya ce zai arme yaro sai za ka arme bulaihi wajen uwaye in ka san irin wannan yanzu yanzu rayuwa ga tamu rayuwa matasa da ta taɓarɓare yaro in ya ce zai arme ka ce ta gyara addinin shi ta ka gyara addinin ka ka tsaye da sallar lokacin nan ni ina shiga maka gaba in ta in bido maka armi amma yanzu abin da ke sa yara bu san muhimmancin armi ba bu san komi cikin tarbiyya ba bu san menene hakkin su ba bu san menene hakkin mace ba ta san hakkin ta ba namiji bai san hakkin shi ba sai ka gani duka rayuwa ta gurbace rayuwa ta gurbace ma tunda inda mu uwaye muna ba da ƙarhi mu ce in yaran mu za su bi dan armi ka tsaya ka gyara addinin ka in kana so in shiga maka gaba ai ba ta yiwa ne a ce kai kana son armi. ka bari ga uwarka da ubanka suna da rai kuma an tsaya ko ma ba su da rai wanda za su shiga maka gaba ka ce ka gyara rayuwarka dole ne in iya san armin nan zai tsaya ya gyara to shi ne kuka ce wa assalamu alaikum an tashi lahiya Allah wani Alhamdulillah wani malami? Wa alaikum salam ina Alhamdulillah wani malami? To madalla muna sauraron ka. suna na malam mutula daga Najeriya. Masha Allah. Malam Abu sai ka kace muna ka duka muna daga Assalamu alaikum ba mu shin shi da kyawu. Assalamu alaikum. Wani malami? Malam Rabu sai ka doki na gaba ba mu shin shi da kyawu. Domin gaisa da fata alheri zuwa ga duka mun ce muku dai assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu wani malami wani malami to madalla ga wanda suka doke mu yanzu muna cikin yanda ta muku in uwaye suna ce ma yara ku te ku gyara addinin ku in mace ce ma a ce mata ta yi ki tsaye da sallaki ya zamanto an bidon miki makarantar da zaki tahi a wani miki ne ne hakinki in ke uwa ba ki tsaya ki kwatanta ma yarinyar ki takan yi wa yan mata yanzu da abun da suke gani gida su ne za su tai su dora da inda suka uwayen suka tsaya su ma su dora na abun da inda suka tsaya gidan nan za su tai su dora to dan shi ne eh, wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu wani malami yau dai shirin namu kalla babu mai shiyo mu dan shi ne nake ce muku arawa wanda duka bai da arauci ya zo gashi ka goma a bashi a yi mishi arauci tunda in dai arawa suka fara kirawa assalamu alaikum nan ba a shin ku da kyawu assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala barka ma shiri mata da arziki da mayar sai no kuna barkul kan ce za mu aiki ai ne za ka wai sintin da ke haya kun furcara Alo? Oui, irgo ma se ma chérie, bismillah. Ah ma chérie. Ay na fura sigiro ra irgo angani se. Ne ba ko re sigi ma ni yalo. Allô Ir sigi ma watin ga watin ga technicien wa talilo. Ai technicien wa talilo a wala ma. Mhm. Allô Non, dora ni ko se ni de ni de sindu baler. Aha. Bora sigi ni ga dina bon. Ne arbo na bora go yiji. Mhm mhm. Bisa ga an yi da ita har bara gwanda addini ya hannu. Eh? To na ta mun eh? ga ce. Ko mu ci ga Ini eh? ita ha ita da hannu ha. ga da da hannu. Da sun da da hannu da ci ganda. To ya dino. To amma sai gwaza wata mai gidi ne. wandi ayi dini hay bora kunno ko dini ko ine ayine nyanga ibu ko tali ko ni jemi tabar barewa nyanga tali de ko ma sheri ko ma ise to ya mhm, mhm. dinno uh-huh. ina Deus sar izo mu gonda sar. Deus ba nan wo wo gonda addini dole zo mu ta addini. Dinga o ti da addini zo ta addini ne. Ma sheri. So ma sheri za ba da rawo. Mu wanya ne mu wanya ne ga jinga salin sai mu gonda da ai. Ina ga to madalla ma sheri irgin fonda gwai to madalla dubin gaisa da fata alheri zuwa ga duk wanda suke sauraron ma daidai wannan lokaci ma sheri irgin fonda gwai da kokaro kan dukan da gaga sana kan dukan da irin wani sigirora haka nan ne ki zancen ki sheri muna da wani bisa waya ne assalamu alaikum assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu wani malami alhamdulillah alhamdulillah girkwai ta mai nirkwai ta ma to ma Allah alkawar ne ma irin sigiro wala to ma dalla ifo wani gidan tantan sigiro ra ya dinno ko ni ko ni Toma, Yalno. Dari kina ga dan kan sinda am ya mu kun jadi wurin mu ba ta. Aha. Ko ma da duk wani wani sai mu kace mu gura gurin dan da sai sai mu gura mu kuna. Ya dinno. Mhm. To madalla alkawo irgir fondo goyi. Dubin gaisa da fata alheri zuwa gare ka muna da wani biswa rabu. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. an tashi lahiya wa wa to madalla baba abu sadiq wa to madalla siraji sani ne lafiya na wallah to madalla gudun moka a ba shi bane bane wani malami wani ba to haka ne ba dai iya da arauci ba kuma wata ita ce kusa mhm. wani ba arewa eh ba ya fishi yayi ne ba da araucin bai da araucin to shi ke rika shi kawo ga gawan zami abin da nake eh muna sauraron ka ba da bai da arauci muna sauraron ka ba da bai da arauci eh to abin da muke so eh abin da muke kwatanta mu eh alo shi ne muke ce muku arawa arawa kuma ma da za ku yi magana yana da tsari wanda shi musulci ban shi ba eh, Rabiu, Rabiu sai ka doka mana daga bawon gaba are bai da rezo dubin gaisa da fatar heri zuwa gare ka tun ka ce baka da arauci ma ai baka samun fasfor dan shi ma zancen ka bai hitowa da kyawu. To madalla wanda suke suke mu yanzu kuna cikin shirin tambara ina kwana. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala barakatuh wani malami? Assalamu alaikum. An tashi lafiya. Assalamu alaikum. Alo. assalamu alaikum wa alaikum assalam sunana amalan mutula da arif bare ne kai ma wa alaikum assalam da gajiya na ce bare ne kai ma lafiya lauya kuke to madalla ya raucin ke wannan maudu'in mhm. eh, eh ba are ne dan kuma to madalla muna maudu'in ne eh, za ka tafi maudu'in mhm. gudun waka nake game da maudu'in da suka ɗauko wannan maudu'in ya yi kyau kuma Allah ya bada Masha Allah, masha Allah. Uh-huh. Wannan maudu'in ya yi kyau Allah ya bada ladan. Allahumma amin. Uh-huh. Ah, amma abin da nake so in faɗo da gaske shi ainihin zai kake yi. Uh-huh. Ko wanda zai aure da eh, ya kamata yaro ya samu adabin islam tun daga farko tun daga gida ya samu tarbiyya irin yadda ya ga iyayen shi na yi. maman shi da baban shi aha yawa ko da ko da ba ka da ilimi in ka in ka tashi ai dole ne ka samu ilimi ya ka gaba ban kai yi da mamanka kwarai ko na farko kenan eh ya ka gaba ban kai yi da mamanka akwai kyautatawa idan zan akwai tawa to sai kai in ba ka da ma kowane ilimi to kai koyi da ilimin mamanka da babanka kwarai ko abin da kafa shi ne suke ya kamata eh, mu nemi ilimi mu ilimi na addini kada mu dogara kawai da ilimin zamani ko eh, eh, ina ganin baka amanin ɗaya mutane ka je ka wulakanta ka da kwarai ko matuƙar kana da ilimin addini shi aure yana da tsari wanda Allah ya shi da shi ba a za a yi ba ra'ayi bane a tsari ne wanda Allah ya shi da shi ne sunna ce ta annabi kuma tana da tsari ba ta yi da dama ba yawa to ma da haka ya kamata ba wai mu ba mu matasa ba kawai ma'aurata ko wanne iri ne maza da mata da su to yi airan mun gode Allah ya saka da alheri da wannan gudunmuwa da ka kawo musamman ma yanzu in ka diba ta barbarewan armen lalle da kwai masu haƙuri da yawa musamman wajen wanda suka dade in dai an ce maka kana da shekara goma cikin arme to kai kana da haƙuri amma yanzu matasan yanzu in ka diba wa alaikum salam wa ta barkatu wace malama alo alo faiza fa'iza ya ne da dama dama alhamdulillah to gudun moki fa'iza ai godin kere no tantin kare to madalla ai izo fa'iza irgin fonda godin ni sin dai kul ka tigin gaci tantani kul sin se aha ya me de ni lai to madalla fa'iza irgin fonda goy ni ma to kala to kala to mun gode Allah ya saka da alheri haka ne sai ka ga yara suna ɗaukan arme kamar juyawan masa tun da ba ruwansu ba su san menene ba shika-shikai ba su san menene ba sai ka gani su yara inda an ce arme babu abun da ya dame su rigar da za su sawa hoton da za a ɗauka makeup inda za a yi hotunan da za ka ɗorawa a ce wane ya kashe kuɗi ya yi hidima ya yi kuka ki ɗaya ne cikin hankali su assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum to madalla yanzu armai yanzu sai ka gani yara babu abin da ya dame su su kayan da za su sawa hotunan za a ɗauka ta ɗora bisa istaci wani kwaf da za a yi amaryarka ta samu aji ta yi aji ta yi ta hana shi ɗai ne cikin kansu wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu alhamdulillah bayan rukwai ta ma to madalla mamma daga bakin zumbu ya kike da dama ba ni walla to madalla la mamma ton tani fa wani tan da sigirora Allah ya kiti wa dai na kare shi to madalla irgin fonda goy moni ma aha irgin fonda goy irgin sabir ga talfi ta kala ka madalla godiya muke yi la mamma daga can sai ba ni zumbu dubin gaisa da fatal heri zuwa gare ki haka ne muna cikin shirin sai ka gani yara ba su da komi dai a ce dai an zo an yi haka ana ta ɗaukan hotuna ana ta yin buci a yi wanga shi ɗai ne rayuwarsu sai ka gani wannan kuɗi da aka kashe ba ruwansu babu addini cikin ransu babu wani sani a sanar wa alaikum salam rahmatullahi ta'ala barkatu wa alaikum salam rahmatullahi ta'ala barkatu muna jin ka bismillah to madalla bai shirya ba haka ne sai ka gani yara babu ruwansu babu tambaya kuma uwayen ma muna da laifi mu uwayen muna da laifi yaro ka ba shi dama ya yi tace abin da ya ga dama wani yaro ba ka sa shi kuka ba shi zai yi kuka assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum assalamu wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wani malami to madalla na san dogon dutse ne rezo ya tsaya na ina muku fatan alheri to madalla sai ka gani wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala ne. alhamdulillah gir izo alhamdulillah ya dinno ya dinno ya dinno man na ko to masha Allah ya dinno da tantani ko na moni ga izo akwai to madalla irgin fonda gwai dubin gaisa da fata alheri zuwa ga duka wanda suke sauraron ma daidai wani lokaci gwanda suke mu yanzu kuna cikin shirin tambara ina kwana na ranar yau muna da wani soya ne assalamu alaikum daga murya kiman diyata ina kwana lahiya lau halan bara kike ya aiki lahiya lau an tashi lahiya lahiya lau alhamdulillah to madalla gudun ki Masha Allah ni ce eh, in san kin yana nan da birge ni. To madalla ha? Mm, Allah ya saka da alheri. Allahumma amin tare da ku. To madalla. Mun gode Allah ya saka da alheri sai ka gani uwaye yanzu yaronka in dai ka ɓoye shi. To ai ba ka ɓoye ma Allah tunda Allah ya sanin halin kowa. Sai ka gani ka ba yaro dama ka san yaronka. ba wurin harka addini bai da shi ko kadan sai kuma ka gashi karhin dama ka ce wai eh kai zaka shugabanta armen shi ai wannan yan wanda za a kai ma yarinya da za a kai assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu alo to madalla rabi'u mun gode sai Allah ya saka da sai ka doka muna na gaba assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum salam rahmatullahi ta'ala barakatuhu alaikum salam na karan kani alhamdulillah gir koy sab may nir koy tama may nir koy tama alo may na mangano ni goce halima ta kan godo so to ma madalla ai ka fara ta godo ko kore mata doso alo jarma koy na ya dinno mhm. to mhm. irgin fonda koy haka yan site jirma kwai dubin gaisa da fata zuwa gare ku musamman inda duka matan jandarmomi suke a nan doso muna da madashin mai garage gaisa da zuwa gare muna jinjina miki wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala an tashi lahiya alhamdulillah wani malami daga tilabere ne to madalla yan tilabere muna jinjina muku gudunmuwarku musamman yan tilakai na duka ina gaida su assalamu alaikum to muna kama to madalla gudun gudunmuwarka da zan bada sai ko ci za ka yi gudunmuwa eh, ta sai fara problem ba ba kudin da ake kashe ne ko wani abu a'a hausa da zani to yi kyawu to rashin gaggabartowa ne da karatu na addini duka shi ne ke kawo wannan matsala babba ina laihin yake kuma da wannan abubuwan da mata na yanzu sun kasa ma kansu na wani dawa da ya lafam wani wane riya ba a koya mata da ba namiji ba ba a koya mata wani kawai duk filin inda da suke kallo duk yana fata su dai. To madalla. Yanzu yanzu abin da sun ka sama kai dai yarinya a ta yi karatu da ya ta karatu da ya ta karatu dai ba kula da ba koya masa yadda ake zamantakewa kiwon aure uh-huh, uh-huh. Uh-huh. to madalla karatun ma na wannan faransiya ne suka ba kokari ba su kula da wannan kamar a cikin karatun wani allah wani wani sai ta ta yi gida yaran kansu wanda suka yi aron su duka jan jan ne ba a koya mata yadda za ta lura da ta suke yin faɗin ke su kamar yarinta magana yadda ta ga dama su kuma mu ma mazan ba a yi sensibilizan ba kowa an ba shi hasan shi na mai da addini da karatun da kwalle kawai aka yi da turanci sai dogon turanci kenan abu bai yiwa ƙwarai ko ba ko hamsin da ake nauyin da ake tafiya da mace hankuri ne wani wanda in sun ma kaza a a kawai ta tayi sun wani ya ta hannu ya bige ta ce ba an koya mishi ba kwarai ko kwashi kayan ki mhm. wani ya ta hannu ya bige wani sauki kwarai ko paske ya kamata damuwar su mazan a koya musu yau shi kamata kai saki sakin nan da ake gani da abubuwa ta mana ne eh, mutane yanzu suke kawai banza kawai ya ta na kai sai ko a gurin ko ka kora wani na sake ya hanyar ma bai ma wani ma'aikansa ba ya ma'aikansa ba su ma sani ba eh, su maza a yi sensibilizan su uwayen nan maza su kama su kwatanta kai in kai armewa ga abin da ke tafiya da armewa hankali ne ya yi mutane ka amana ne ba da kama wani na shiga gidan su ita kuma akwai wani tsayin da ake nada tsayin ake biyan namiji in yi ba ko ni ne ke hudu ake tsayin yana nuna kuma namiji ko ni da yake ba warin ki ne ba ka dauke shi kamar ba kamar uba ko kuma ka dauke shi kamar kanuwa kamar tsiya haka ne ya yi kamata a yi tafiya ba ko ni yana da gani bawu bangon zargi ne wanda ga drama abin da ya gashi gashi da yadda yake tafiya sai a hankali ba ya taba kama iya abinci ba ba kuma musu kun da sai karatun boko da ta zo aiki aiki shi na ya yana ga ina armiya huta ya fito da da shirga tsoron ashe hayya abin da shi lokacin da aikin da bai ma gidansu ba ya bai ma uwar shi ba ya yi ma matar shi eh, eh, ne ai shi ne matsala babba gaskiya ta saba ta yi wanda sai su kullum tana ciki sai ta zo ta zama ta ɗora cikin ya ta shi ma hana ta iya aikin tunda kullum shi yake kiranta Eh? to madalla yan talabari godiya muke yi ko da lokacin namu na hararan mu bukui saukin kira ba kuma mun gode lawa haira Allah ya saka da alheri haka sauran muna minti daya ba mu ɗaukan kowa kun da kun ga lambobin ma an yi an hidda su kenan ko kayi kira ba ka samu da fatan dai wannan kira da kai ya shiga cikin kunnuwan da ake so ya shi musamman muna da jan hankali wajen uwaye mata da maza ya zamanto yarinya ko tana son arme ka kwatanta mata da ta bi addini ta bi abin da ya kamata kar ta tahi yau ai kuka da kai wani ya yi kira ya ce yarinya abin da ta ga ana tana yi gidantu shine za ta taitayi takan yi wa gidansu uwarta da ubanta ba su zaman kwarai kenan in ta yi irin halin da ta gani uwarta suka ɗoka ta ce ta yi shi gidan miji ita ma ta bi uwarta ko kuma ta kan yi wa abin da ta gani ubanta na yi ma eh, uwarta duka wannan tana yi wa ba su rayuwa ba da a zo a gani duka wannan iyaka wa aka sai kenan iyaka dai zancen na gaske ya zama to ya harinya in tana son arme ta ce tana son arme a ba ta dan watanni da za ta yi ta diba ko kuma ka kwatanta mata a kanta in ma arme kike so ki bi addini ki bi addinin musulunci ki tai ki bi ki shiga makaranta a koya miki abin da ya kamata ki sanya zaki yi ki rike mijinki ki san wace irin magana zaki yi mishi ki zamanto ki san wane ne shi mijinki lokacin nan masoyi ne yanzu ma mijinki ne shi kuma mijin na nashi bangare ubannin su kwatanta mishi in arme kake so ni ba ni shiga gaban armenka in ba ka mai da kanka namiji ba ka mai da kanka mutum ka bi addinin ka yau sallah gobe babu sallah azumi in ya zo ana azumi wani azumin ma bayya sallah da shi to kenan dan shi ne muka ce gaskiya ya kamata bangaren maza da bangaren mata mu kama mu uwaye mu sa ma mu su so addini su so mi su san shika-shikan da ya kamata a yi tun tunda armewa ibada ne abinda duka za ka yi baka san komai cikin arme kenan armenka ya zama banza to ku yi muna gawara wanda muka yi ma laifi muna aikin gawara aka ce bakin tika tika tik bakin tik mun zo karshen shirin namu ku tarbe mu rana wata yau mun zo muku da wani sabon shiri wanda duka suka kire mu mun gode Allah ya saka da alheri mai haska kamu. eh ana ce mishi eh, chef kadrar mun muni kenan mun gode can bisa teknik muna da Rabiu mujan kundan rubuce rubuce tanti Fatima da Salai nan dakin magana ta ku ce ta kullum Halimatu Bukari ke ce muku ma assalamu Thank you.